أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa da kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shirin na fatin rahma shirin da yake baku dama domin aiko da tambayoyin ku waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita kuma ana yi aiko mana da sakonnin tambayoyin ne dai ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text akan lambar waya sifiri takwas ɗaya takwas tara takwas biyar takwas shida takwas sifiri da kuma saƙon whatsapp akan sifiri bakwai sifiri uku shida sifiri hudu ɗaya hudu biyar biyar ko kuma cikin adireshin imel na fatoyin rahma a yahoo.com da kuma shafinmu na fatoyin rahma da ke dandalin sada zumunta na facebook kamar kowane lokaci a yau ma muna tare da shi malamin namu a dr sheikh muhammad sanu umar lemo babban malami a tsangarar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar baro da kenan kano wanda a kodayaushe yaushe yake samun dama domin amsa waɗannan tambayoyi naku ni kuma sunana na nasu da rasasan da nake kasancewa tare da ku a cikin wannan shirin sai ta biyan akar makalla bismillah alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in yan uwa masu sauraron mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yana daga cikin ayyukan da suke a cikin wannan kwanaki masu albarka wato layya akwai layya akwai kuma abin sallar idi layya tana daga cikin alamomin bautar Allah subhanahu wata'ala wanda ya shar'anta ma wannan wannan al'umma ubangiji subhanahu wata'ala yana cewa salli li rabbika wanhar ka yi sallah domin ubangijinka soke abin layyarka ko abin halayyarka ah, malamai sun haɗu akan cewa layya wani abu ne da Allah subhanahu wata'ala ya shar'anta ta ba ga wani al'umma ba ma haka al'ummomin da suka gabata wani kulle ummatin hannu man sakan hum ko Allah ce kowace al'umma mun sanya mata abin da za ta yi bautar Allah da shi wato yankan da za ta rika yi domin bautar Allah da wannan yankan wani wani guri Allah ke cewa wani kulle ummatin ja'alna man ya yadhkuru isma mallahi fi ayyamin ma'lumat kowace al'umma mun sanya mata abin da za su wato ambaci Allah da shi za su yanka su ambaci Allah da shi wani al'umma ubangiji subhanahu wataala ya shara'anta mata yin layya kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi layya kamar yadda ya zo a cikin hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa daga cikin hadisin anas da yake cewa hadisi na cikin sai muslim annabi yake cewa da hannabi sallallahu alaihi wa sallam bi kabshayn amlahayn fara'aytuhu wadi'an qadamahu ala sifahihima yusammi wa yukabbir fadhabahahuma huma biyade hadisi ne muttafaqun alaihi anas dan malik yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi layya da raguna biyu wadanda suke da wato farare masu kalar baki a jikinsu ko bakaki masu kalar fari a jikinsu sannan kuma na gan shi ya dora kafarsa akan wuyayensu yana yin kabbina yana faɗar bismillah kuma yana kabbara kuma yanka da hannunsa da hannunsa saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi layya kuma yayi layya ga iyalansa wato yakan yi layya ga iyalansa kuma ya yi musu layya da shanu